بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أجوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 11 ga watan shida shekara ta 1438 hijiriya wanda shi ne dace da 15 ga watan 3 ai goma kai ga watan 3 shekara ta 2017 miladiya muna darsi na 13 ko sha na'am darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul yau da taimakon allah madaukin sarki za mu fara magana akan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da yadda ta kasance malam ya ce faslun هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina in an ce hijira ana nufin mutum ya bar wani wuri ya koma wani wuri ko kuma an an ce hijira ana nufin mutum ya bar wata ɗabi'a mummuna ya koma kan wata ɗabi'a kyakkyawa daga hajara ya hajiru ne ƙauracewa abu barin wani wuri mutum ya tafi wani wuri mala ya ce walam yabka minal musulmi na illa rasulun sallallahu alaihi sallam wa abubakarin wa ali radiyallahu anhuma aqama bi amrihi ilahuma وخلا من اعتقله المشركون كرها وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج ولما كانت ليلة هم المشركون بالفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا ثم خلف إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا وقد استأجر عبد الله بن أريق وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة وعمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه وسلم إليه راهلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث فلما حصل في الغار أعمى الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا طيب ما يتي إن ذاكو يتنا a karatunmu a baya mun yi ta faɗin iri yadda ƙurishawa suka takura wa musulmi suka matsanta musu cewa su fita dole wannan ta sa sahabbai suka je gurin annabi sallallahu suka nuna masa irin wahalar da suke sha da kuncin da suke ciki a makka annabi musu izini ya ce ku fita kar ku manta an yi hijirar farko habasha an yi hijira ta biyu habasha duk dai abin dai ba a samu sauki ba sai annabi ce to a hada kaya a bar makka gaba dai a bar musu garin makka a koma madina to fitan ma sai zama a ɓoye ake yi akwai waɗanda aka cutar da su bayan sun tafi aka kwace gonakinsu aka kwace gidajensu aka kwace musu duk dukiyarsu akwai wanda kuma aka ɗaure su ana kai musu azaba don kar su fita tunda an ji labarin kishin kishin ɗin suna so su fita to haka aka yi ta fita aka yi ta fita